أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كما كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta Juma'a 16 ga watan Rabiul Akhir 1444 wace sai daidai da 11 ga watan Nuwamba shekara ta 2022 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi ulul himma wato maɗaukakiyar himma wanda ɗaya daga cikin manyan magabatan malamanmu a Sheikhul Allama Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Muqaddam ya rubuta. Wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin Bilal bin Rabah radiyallahu an wanda ke kan titin kumaye street a cikin PRP junction karamar hukumar Kaduna ta kudu a cikin jihar Kaduna ta Najeriya. Satin da ya wuce mun kwana a shafi na ɗari uku da tara, darasi na saba'in da bakwai. Malam yana buga mana misalin zakakuran mutane da suka sadaukar da rayuwarsu ko dai don addinin su ya ci gaba ko kuma don wata manufa ta su su kare ta malam ya buga mana misalai da ɗimbin jama'a daga cikin sahabbai radiyallahu anhum wanda mutum na ƙarshe da muka tsaya a akan tarihinsa shine Abdullahi ibn Huzafa as-Sahmi radiyallahu an wanda suka yi karambata da ainihin sarkin Roma yasa aka kashe wasu daga cikin musulmai domin ya razana wannan sahabi mai girma radiyallahu an amma bai razana ba to ƙarshe dai ya nemi ya zama kirista ya ce a ni ba zan taɓa canza alƙibla ko in sauya addini ba ya ce to za ka sumbanci kaina in fita batunka ya ce ba ni kaɗai ba in za ka saki duk waɗanda ka kama daga cikin fursunonin musulmai to zan iya sumbantan kanka daga nan sai muka ce abinda za mu rairayo mu tankaɗo mu fa'idanta ba su da selfish ma'ana son kai mu kamar yadda muke rayuwa a yau ni in jifa ya tsallake ni to ya fada kan komawa ne ka duba ka ga an ce za a fita batunsa a sake shi ya ce to bai yadda a sake shi shi kadai ba sai dai in za a hada da saunan fursunonin musulmai radiyallahu anhu to anan ne muka kwana yau insha Allah za mu tashi akan darasi na 78 malin ce wa anil ala bin sufiyana alhadram an samu daga ala an sufiyan mutumin hadram radiyallahu an ya ce gaza busur ibn arqa ar-rum busr dan arqa ya yaƙi roma faja'alat saƙatuhu la ta zalo tusab sai zamana wato bayan rundunarsa in an ce a sa ƙauri amma abin da ake magana wato baya runduna ta baya sai ba ta gushe ba ana ta musu illa ana ta musu illa fayakmunu lahumul Mulkamin sai yana sanya kadarko wato tarko a wurin yaga mai ya faru ake samun galaba a kansu a baya faisabul kamin kadarkon da za a sa shi ma sai a hambarar da shi duk abin da ya dana na tarko sai a hambarar da shi falamma ra'a zalik a lokacin da busro ya ga haka takhallafa fi mi'atin min jaishi sai ya zauna a bayan ɗaruruka daga cikin rundunansa ya tura su gaba shi sai ya tsaya a baya fanfar da yauman fi ba'di audiyatin rom sai ya kaɗaitu wata rana a wasu daga cikin kwazazzaban ƙasar roma ya zauna shi kaɗai fa'iza barazin sai ga wasu alfadarai wato wannan kalma ce asalin da ta farisa jam'o birzon ko barzon duka ana faɗa dabba ce alfadara wacce yake idan doki ya haɗu da jaki sai a same ta sai ga alfadarai marbutatun nahwu talatin wato an ɗaure su kusan kimanin guda talatin walkanisatu إلى جانبهم fiha فرسان تلك barazin. ga kuma coci a gefen su, akwai mahayan waɗannan alfadarai alladina kanu na fi saƙati su ne waɗanda aka ɗaura ma alhakin kare baya ana fahimta to ashe abin da suke kawai in an tafi kawai su sai su shantare sai su yi zaman su kawai duk ga su dai ba musulmai bane amma abin suke yi ba su shiga a yakin da su da zaran an tafi tun da rundunan na da yawa sai su saki bayan kawai sai su tafiya su su koma a lokacin da busuru ya ga haka sai ga alfadarai guda talatin an ɗaure su ga coci a gefe su sun shiga kawai suna bautar su a coci fanazala an farasihi farabata sai a matsayin shi na shugaba sai ya sakko daga kan dokinsa ya ɗaure shi sun madakhala alkanisa sannan sai shiga wannan coci fa aglaqa alai ya kulle kansa wa alaihim ha ya kulle kofar wannan coci waja'alatir rumu ta'jab rumu ta'jabu min iglaqihi sai rumawa suka yi mamakin shugaba su kutun guda ya shigo coci sannan kuma ya kulle ƙofofi me ya faru haka ilari ila ba su tabbatu ba su natsu ba zuwa ga ainihin masunansu hatta sara minhum salata har sai da ya kashe mutum uku daga cikin waɗannan mahaya ana fahimta waffaqadahu ashabuhu fatalabu mutanansa sai suka neme shi suka fara neman shi ina shugaba za a yi yaki ba shugaba fa'atau sai suka fara bibiyan hanya fa'arafu farasa sai suka gane dokinsa wa sami'ul jalabata fil kanisa sai suka ji ya mutsi da turmutsi da hayaniya a cikin coci fa'atauha sai suka zo ma coci Fa'iza babuha mughlaq sai suka samu kofan coci a kulle faƙala'u ba'da saƙaf sai suka ciccige wani ɓangare daga cikin saƙaf wato dakin suka tumɓuke sa wa nazalu alaihim sai suka duro a cikin coci wa busrun mumsikun ta'ifatan min am'a'ihi biyadi shi wannan buru arfa yana rike da wani yanki na ainihin hanjinsa a waje Wa wasaifu biyadihi al na. takobi yana a hannunsa na dama falamma tamakkana ashabuhu fil kanisa a lokacin da abokanansa suka samu iko suka shiga cocin saqata busrun maghshiyan alai sai busur ibn arta sai ya faɗi kawai a some fa aqbalu ala ulaik sai suka tasamma waɗannan mahaya sama da mutum talatin, fa usiru aka kame su wa qutilu aka kashe su fa aqbalat alaihimul usara waɗanda aka kama daga cikin fursunoni na wannan cocin sai suka tunkaro waɗannan da suka zo suka baiwa busuru gudunmawa faƙalu sai suka ce nan shudukumullah man hada muna gama ku da girman Allah wai wannan wane ne qalu sai suka ce busuru ibn arta ai shine busuru arta wato shugaba komanda daga cikin komandori faƙalu sai suka ce wallahi ma waladatin nisa'u misla wallahi mata ba su haifi zakakurai jarumai irinsu ba ƙalu sai suka ce busur arta ɗan arta faƙalu suka ce e wallahi ma waladatin nisa'u misla mata ba su haifi irinsa ba fa'amadu ila am'a'i sai suka ma wannan hanzanya nasa wanda ya fito faradduhu fi jawfi suka maida masa da hanjinsa cikin cikinsa walam yankharik minhu shay babu wani abu da ya huje daga cikin hanjin summa asabuhu bi ama'imihim sannan suka daure hanjin da rawunansu wa hamaluhu suka dauke shi summa khatuhu sannan suka dinke fasalima sai ya samu lafiya wa ofiya sannan aka bashi lafiya wato ya kubuta sannan ya samu lafiya abinda ake so a nuna mana a wannan kissa ita ce abubuwa guda biyu zuwa uku ya sa mutane aiki ba su yin aikin da ya sa su aikin da ya sa su shine ku dinga tare mana baya duk sanda muka farmaki makiya to ku ku ba kariya a baya sai zamana bayan ko da yaushe ana farmakin su ana kashewa don haka da ya bibiya sai ga cewa waɗanda ya bai wa aiki ba su aikin da ya kamata su yi sai ga to da ya basu babu amfanin a basu tunda sun zo ne sun shantale sun yi su sai ta san musu ya karkashe mutane daga cikinsu sannan fursunoninsa ko ko rundunarsa suka biyo suka taimaka masa wurin karkashe waɗanda suka rage kenan in an sa mutum a bai ba to ba barinsa ake ba ana hukunta shi ne ana fahimta kamar halin da muke ciki a yau an saka ma wani aiki an ce wani ministan kaza wani ministan kaza misali to kai kana ministan ilimi to me ya faru ya zama da cewa ana irin wannan yajin aiki kusan wata shida ka gaza ba za ka iya ba sai a sauke ka kana ministan wutar lantarki me ya faru ko da yaushe a ce grid lock lock out abu ya faɗi ya faɗi me ya faru ba za ka iya ba aikin ka ba shi da ke ka sauka to haka al'amura ake kasawa gida-gida duk wanda aka ba shi aiki ya zanto ya gaza a wurin aikinsa to ba shi za a yi ba sai a sabule shi a sauki domin ƙasa ta ci gaba muna fahimta nai to ne abin da busuru yi to amma matukar za a sakan maka aiki babu ta'aqqub babu bibiya babu bincike babu yadda za a samu gyaran da ya kamata ba za a same shi ba mala ce wa kabirul himma shi mai girman himma minal mujahidin na daga cikin masu jihadi yahunu Rab saqili min al ɗaukan abu mai nauyi na al'amura yakan zama wulakantacce a wurinsa wa khawdul makafir da kutse cikin hadari baya bashi tsoro waqtihamul aqabat da tinkarar suƙuƙi da ruƙuƙi baya ɗaga masa hankali ka ula'ikan naka'iyin kamar waɗannan 'yan ƙabilan naka alladina ta sabaƙo alal istishhad waɗanda suka yi tsiratayya wurin neman shahada fi ma'arakatul ƙadisiyya, a wannan yaƙi da aka yi na ƙadisiyya, tsakanin musulmai da rumawa Ƙala wahidun minhum wani daga cikin su cikin ƙabilan naka ga abin da yake cewa atainal ƙadisiyya. mun zo ƙauyen ƙadisiyya. fa qutila minna kafir. daga cikinmu ƙabilan na naka'awa an kashe da yawa daga cikinmu. mu wa min sa'irin nasi ƙale. amma daga cikin sauran mutane an kashe ‘yan kaɗan ne, faso ila Umar an zari, sai aka tambaye Umar, radiyallahu an, to me ya faru, su na ka'awa an kashe da yawa daga cikinsu, sauran ƙabilu an kashe ‘yan tsiraru, to me ya faru? Faƙat, Umar sai ce radiyallahu an, innan na ka'a lalle ƙabilun na ka'awa walu sun jibinci izamal amri wahdahum girman al'amarin su kadai ba komai yasa aka samu casualties a cikinsu ba saboda su sun fi kowa ɗaukar responsibilities ɗaukar nauyi da tunkaran hadari shi yasa kaga an samu matattu da yawa a cikin amma sauran kabilu kowa ya ja kowa ya ja yana tsoron rayuwarsa yana ririta lafiyarsa yana tunanin iyalinsa yana ramararin ya koma cikin danginsa don haka shi zaka ga an samu mutuwa a cikin wasu al'umman kaɗan amma su kuma an same su da yawa sun mutu muna fahimta ga mamman shata dai kaga mawaƙi ne amma abin da yake matsoraci ba shi zama gwani ko wane ne kuma ko ɗanwa duk sanda ka zama kai baka shirya tunkarar rukuki da sukuki ba to ka janye kawai baka cancanci ka zama shugaba ba dan shugaba ba shi da tsoro bai san kalan tsoro ba sannan kuma yana da juriya da kuma turjiya zai tunkari ko menene amma ya zama na shugaba matsoraci ne a to in shugaba na da tsoro kuma me kake da tunani an ci gari da yaki mala ce wa rafa Allahu al-jarha anil ma'zurin Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukake laifi akan waɗanda suke da ovary. Faƙala qala azza min mai girma da daukaka yace laisa 'ala du'afa masu rauni wala 'ala marda ko ko marasu lafiya wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun ko kuma waɗanda ba su da zarafin abin da za su iya cidawa harajun ba su da laifi matuƙar ba su fita yaƙi ba rashin lafiya ne tsare ka a'a rauni ne ya tsare ka a'a rashin kayan masarufi ne ya zaunar da kai a gida an fita ba baka je ba baka da laifi idza nasahu lillahi wa rasuli matukar sun tsarkake wa Allah subhanahu wa ta'ala addinin sa sun tsarkake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini sun tsaya haka to shikenan kai zaman ka ba sai ka fita yaki ba wa qala ta'ala subhanahu wa ta'ala ce laysa 'ala al-a'ma haraj babu laifi akan makaho wanda bai gani ba sai ya fita yaƙi ba wala alal a'raj haraj gurgu shi ma nakasashe ba sai ya fita yaƙi ba babu laifi akan sa wala alal marid haraj haka kuma mare lafiya shi ma Allah subhanahu ta'ala ya dauke masa yaƙi ba sai ya fita ba amma ka duba kwadayi irin na sahabbai radiyallahu anhu malai ce fa'azar alhaƙo subhanahu ashabar subhanahu ta'ala ya bai wa ma'abuta ubiri hanzari wa ma sabaratul ƙulub, amma zukatan ba su haƙura ba ya ba su hanzari amma zukatansu suna ga su zauna anya ba zan zame daga cikin munafiƙai ba in na zauna a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fita yana tunkaran makiya ni na uzuri gare ni da zan shantale in yi sharholiya ta a gida me yasa zan zauna zuciya ta kasa hakuri fa kharaja ibn ummi maktum ila uhud abdullahi ibn ummi maktum radiyallahu an ya fita yakin uhud ana fahimta wa talaba an yu'ta liwa sai ya nemi a bashi tuta ya rike ai kun san abdullahi ibn ummi maktum radiyallahu an shi menene shi makaho ne ba kan shi tsura shi ta zauka ba a basa wata walla an ja'ahu Ba baya gani to wanda baya gani an ce kare fita yaki saboda babu bambanci kamar misali ka je ne kana neman shahada kai tsaye tunda ba abin da zaka iya gani ba wanda zaka gani amma yake a bashi tutan mutanen makka kawai ya daga kuma sannan ka duba hatsarin da zai fuskanta ana iya masa bazarta ta ko ina ba tare da ya shirya ba tunda ka gani wanda yake zuwa amma yace a bashi tuta fa akhadahu mus'ab ibn umayr sai mus'ab dan umayr radiyallahu an ya anshi tuta fa ja'a rajulun min al-kuffar sai wani mutum daga cikin kafirai yazo fa daraba yadahu al-yum eh, yadahu allati fiha al-liwa sai ya tsari hannunsa wanda tutar ke rike da ita fa qata'aha sai ya cire hannun fa amsakahu bil yad al-ukhra ya rike tutar da hannunsa na hagu fa daraba al-yad al-ukhra sai ya sake fat ya guntula hannun fa amsakahu bi sadri sai ya rungume ta da ƙirjinsa. wa ya ci gaba da karantawa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi annabi muhammad sallallahu bai zamo ba face manzo ne manzanni sun shuɗe gabaninsa. Hazi ya za'imul ƙaun, wannan ita ce niyoya juriya irin na mutanen nan wal haqqu yaqul subhanahu wa ta'ala na cewa laysa 'ala al-a'ma haraj wa huwa fil awwal shi ne a farko Abdullahi ibn Ummi Maktub wala 'ala al-a'raj haraj haka kuma gurgu ba shi da zunubi in bai fita yaki ba wa amru ibn al-Jamuh Amr dan radiyallahu an in ba kuma ta ba a wasu wurare can a wasu shekaru mun karanto cewa yana da yara akwai mu'az da mu'awwid radiyallahu anhuma wanda har ma in ba ku manta ba shi yana da gunkin sa sai ya zo ya gyara gunkin sa ya masa ado sai ya zo ya samu an lalata gunkin da kazanta ya fusata ya hasala ya tunzura yaransa ne kuma a cikin gida saboda su sun anshi musulunci amma suna so sai darasi ya isa wurin baba ya gane abin da yake yi din nan ba addini bane da ya zo ya gyara shi ya zo ya gyara shi to eh, gunki in dai da gaske kai Allah ne to gagatari nan na siyo an wasa an sa ainihin guba a cikinsa ka kare kanka ga wanda yake maka wannan muzanci da tozarci sai ya zo ya same shi a bolar gari cikin kwatami an haɗa shi da ainihin kare sai ya ce kai wannan al'amari fa babu dama arabun tabulu tu'lubanu bi ra'sihi laqad bata ko khaba man bata alaihi ta'alib yace Allah ne za a ce iyazan billah da gaske a ce Allah ne abin nan dila ya zo ya masa fitsari a kansa lallai duk wanda dila zai masa fitsari a kansa ya tabe wannan bai cincince zama Allah ba da ya musulunta mutum ne ya ta samun shekara saba'in kuma gurgu ne sai yaransa suka ce baba Allah subhanahu wata'ala ya baka uzuri kai ba sai ka fita bai ce a'a takanas sai ya tashi ya tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai karan yara yace da mu'awiz da mu'az radiyallahu anhuma suna so su hana ni fita neman shahada ya rasulullahi kaga kafa ta yadda take in na fita aka kashe ni ina ne makoma na ci aljanna a haka zan shiga ka ce a'a sai an mai da kai saurayi zira'i sittin da adadin tsawon annabi adam alaihi salatu wasalam ya ce to ka gaya musu ba su kaɗai suke neman shi adam to kana ga waye cikinmu zai kai ƙara an hana shi ya mutu a <laughs> ta aima nan maganin kenan tun da neman shahada you've gone ka riga ka tafi sai dai ka kai ƙara an hana ka ƙwandala dan nan ne muka fi wayo amma ka je ka ce wai wai wane ka duk sanda na nemi in yunkura in nemi shahada ya hana ni ai barka ma za a ce kai ba ka da maso irin wani to lokacin da kake yunkurin fita shahada ai shi kada ya tsaya da tuni gudun yaran nawa zaka ba ma <laughs> ko ba haka bane jama'a to kaka su tunanin su to a farkon yanki na aya tana magana ne da Abdullahi bin Ummi Maktub radiyallahu an yanzu tsakiyan aya kuma wala alal a'raj haraj gurgu shi ma babu zunubi a kansa shine amru ibn al-Jamuh radiyallahu an min qaba'il ansar yana ɗaya daga cikin quba daga cikin mutanen Madina a'raj gurgu ne wa huwa fi awwal al-jaysh yana cikin farkon runduna qala lahu rasul annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da shi inna allaha qad azarak subhanahu wa ta'ala ya baka hanzari faƙala sai ce wallahi na rantse da Allah la ahfiranna bi azjati hadhihi fil janna wallahi zan haƙa in faɗa da wannan gurguwar kafa ta cikin aljanna ana fahimta zan haƙa wato in yi haƙe da gurguwar kafa ta dinnan da gurguntan nan tawa zan faɗa in sun zama cikin aljanna ni ma shahada nake nema wa qala abdullah ibn mas'ud abdullah dan mas'ud ya ce radiyallahu an wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi haqiqa a lokacin idan aka yi kuwar yaƙi akan zo da mutum yuhada bainar rajulain ana ɗauke da shi tsakankanin mazaje biyu hatta yuqama fi har sai an daidaita shi a cikin zawo ba ku fahimta ba an yi kiran yaƙi an yi kiran yaƙi mutum akan ɗauko shi bai da lafiya amma saboda gudun kar ya faɗa cikin munafikai a ɗauko shi a tsaitsaya tsakankanin mazaje bisa kafaɗu sai an daidaita shi a tsakiyar saho sannan a sake shi kuma bai da lafiya kawai saboda yana son ya yi shahada kaga tunaninsu da namu ba iri ɗaya ba ne shi sa ban ga adalci ga mutumin da zai zo ya tasa su yana zagi ba kuma ban hange mishi shirya ba saboda duk cikinmu wanda ya ji bai da lafiya idan abu misali a ce ya ci tara, to yakan tashi daga mushroom doctors enemy consultant wanda za a ce ai shi ya goge wurin sanin kai ko kuma zuciya ko hanta ko koda shi ya goge shi za ka je ka nema wani consultant ɗin ka ji an ce ganin shi dubu biyar ko dubu goma haka ko ba ka da shi zaka bayar saboda wai da Allah ya taimake ka kafa kafa ka mutu fa kada ya ce ciwon nan mutuwa ne amma suka duba mutum za a daina cikin sawo kuma ya san kila ɗan impact din da zai yi din wato tasirin da zai kila bai da yawa amma shahada yake nema amma mu kaga kullum Allah su zai ta'ala ce malbal tusiruna alhayatad dunya a'a kawai kuna fifita rayuwa ce ta duniya kuma ana bin kowace hanya ta duniya in ya kama a kashe mutum za a kashe shi in ya kama a yi shirka za a yi shirka in ya kama a yi zina ko luwaɗi saboda neman duniya duka za a yi to ta yaya al'umma za su zauna lafiya ka ga wani bai da sana'a sai kirɓa jarirai wai kawai saboda kujerarsa ya kirɓa su ya sha jinin ya ci tsoka muna nan da su cikin al'umma wani kuma a'a shi kwangilarsa kawai ya farauce idan mutane ake nema da ya fakaita tsal sai kwakule ya kai inda zai kai to al'umma baya da za a ta zauna lafiya matukar tunaninmu irin wannan ne mala ce karral fursu karratan ala ghera farisawa sun samami musulmai bisa rafkana ghera wato bazata faraja almuslimuna ne ko almuslimina muslimina duk gaba ɗaya bugun haka yake ba mai muslimuna a wawun da nunun ne ko ko ya'un da nunun shine nake nema sani ya'un da nunun duka bugun haka yake to to za mu ce haka ɗin farajja al-muslimina amma dai tabirin bai tsayo yadda ya kamata ba wannan farmakin sai ya mai da musulmi mutaharrifina likita, wato suna masu kaucewa daga yaki tunda an musu bazata dama an ce ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahman wallahu tuwalluhumul adbar ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا ko dai in aka taso maka kamar da aka taso ma musulmai ta yadda yake baka yi tunani ba to ko dai ka kauce ka dan samu diversion ana fahimta ko kuma a'a kai ma ka shige cikin runduna ka bace an baka zabi a wannan halin don haka sai musulmai sai suka dauki wani lens haka diversion suka karkace aw mutahayyizina ila fi'a ko kuma a'a suka shige cikin runduna falahiqu bi adhafihim su farisa sai suka zo suka riski mafi rauni daga cikin musulmai fakhatafuhu asira sai suka tincike shi a matsayin fursunan yaki aka kama shi wa'adu bihi suka koma da shi fa maza qala hadha menene wannan shi wanda aka kama yace yace al'azab mai rauni allazi lam yastati aljar ai shine wanda bai iya gudu shine mai rauni ni ko tunda zan iya gudu shikenan mu zuba rustum shine shugaban ruma sai yace shugaban farisa sai yace ma ja bikum wa ma tatlubun kai me yazo da ku me kuke nema a garin mu muna zaune za ku zo ku taso mana ku firgita mu ku razana mu me ya zo da ku me kuke nema shi shugaban farisa yake tambayan ɗaya daga cikin masu rauni daga cikin musulmai wanda aka kama al-muslim shi wannan mai rauni sai ce ji'na natlubu mawa'ud Allah mun zo ne muna neman abin da Allah subhanahu Ta'ala ya mana tattalin sa ya mana alkawari rustum sai ce wa ma mawa'udullah menene abin da Allah sun yi muku alkawari da shi al-muslim sai ya ce shi musulmai ardukum ƙasarku wa diyarukum da gidajenku wa abna'ukum da ƴaƴanku in abaitum an tuslimu matuƙar kun ki musulunta to waɗannan abubuwa wa auratakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha sune muka zo mu farmaka rustum sai ce fa in qutiltum qabla zalika in an kashe ku gabanin ku samu waɗannan abubuwa fa al muslim musulmi sai ce fi maw'udillah yana ɗaya daga cikin alƙawarin da subhanahu wa ta'ala yayi anna man qutila minna duk wanda aka kashe daga cikin mu adkhalahu Allahu aljanna subhanahu wa ta'ala zai shigar da shi aljanna wa anjaza liman baqiya minna wa'ada. sannan zai cika ma wanda ya wanzu a bayan mu alƙawarin sa fa nahnu ala yaqin mu muna kan yadda da takankancewa a kashe mu mu shiga aljanna wanda kuma ya rage ya rayu za su ci gaba da aiki kuma za su yi nasara insha Allah mu ba mu taba zato ba ana fahimta rustum sai ce qad wada'na idan fi aydikum to in muka yi haka wato mun kaskanta kenan a hannunku wa ma kana Allah li yudai'a Allah bai kasance mai salwantar wato mun salwanta kenan a hannunku al-muslim sai musulmi ce wai haq ya rustum kai tonka ya kai rusum yana an fa kama shi a matsayin fursunan yaƙi. yaya kake tunanin ni ne ko kai hankali zai tashi idanuwa su kaɗa jiyoyi su tsaya baki ya kumfa ana fahimta hanta ta kaɗa zuciya ta buga saboda duk kawai tsoronka yawa fato shi kenan ranar tafiya lahira rannan babu zama duniya a tunda ai fursunan yaƙi aka kama amma shi bai taɓa ƙasa a gwiwa ba ana faɗa yana faɗa kai ka kai rusto inna a'malakum wada'atkum ai ayyukan ku ne suka tambadar da kuwai su suka salwantar da ku fa aslamakumullahu biha Allah subhanahu wa ta'ala sai mika ku da ayyukan nan naku fala yaghurannaka ma tara min hawlik karfa abinda kake gani a gefen ka na runduna ya ruɗe ka fa fa innaka lasta tuharibul ins bari in gaya maka ba fa aljanu ba mutane kake yaƙa ba fa ba da mutane kake yaƙi ba fa wa innama tuharibu qada Allah wa qadara kawai kana yaƙan kaddarar Allah ne da kuma hukuncinsa wa nahnu qada'u Allah wa qadaru mu ne hukuncin nan da Allah ya hukunta mu ne kaddarar da ya kaddaro to wane ne a cikin mu za a kama shi rai kwakwai mutu kwakwai yana hango ƙasarsa da ‘yan uwansa da iyalansa da danginsa wai har ya samu wani courage ƙarfin da zai iya faɗin wannan magana <clears throat> malamai fahimta dole tunanin mu sai ya soya kamar da na faɗa da zuwa cikin hudba wato al'amari ne na ni in gyara kai ka gyara gyaran na da wahala kuma ba daɗi amma haka za a gyara saboda a yadda kake da tunani kar ka taɓa tunanin wani positive change yadda nake magana wai wani canji wanda za a ce wai gashi ko ma waye kake tunanin zai jagoranci ƙasar nan kar ka yi tsammanin wannan canji matuƙar ba system ɗin ba ne ya canza ana fahimta idan system ɗin bai canza ba ba wani canji da za a samu saboda ai mutanen daga cikinsu su ne tunaninsu ɗaya yadda na ce Yoshua ya sauka Joseph ya hau duk tunanin da akidin su daya ba wai wani abu bane ya sake ya canza saboda shi shugaban da kake tunanin ai zai iya delivery zai iya sauka nauyi to ai abin da yake faruwa shi wakiltawa zai yi to yanzu wakilai nawa aka wakilta suka haifi al'umma ka duba Tompolo, wannan ɗan tara sun da gwamnati ta ɗauki abin nan contract ta bashi duk wata za a ba shi biliyan hudu da miliyan ɗari biyar a kan ya kare waɗannan pipeline ɗin amma abin da suka yi discovery with conduction da, Ami army da sauransu sojojin sama da na ƙasa da na ruwa da 'yan sanda duk suna cikin haɗakan da ake ta taƙan bututun man Najeriya kamar da ya fada. an samu ainihin 5 da 295 wanda ake tatsan man sama da shekara bakwai kullum sai an cire gwangunan mai dubu ɗari shida kullum sai an cire gangan mai dubu ɗari shida ce duk kuma da haɗakansu su da aka suka ɗauki in musulmi ne ya ɗauki ƙura'ani ya rantse zai kare ƙasa ya kare dukiya in kirista ne ya ɗauki baibul ya rantse zai kare ƙasa ya kare dukiya amma su suka yi haɗaka a wurin to ka gaya min wani canji za a samu kuma abu ne da muke samun labari da ka isa wurin za a jefe ka za a yi maka wani duka sai ka sai ka mutu ka dawo haka muke samun labari wani karanta sojoji don karanci a baka miliyan 200 200 a to wannan na shimfiɗan hanya ne to sai ka yi ƙalaman mutuwa sannan ka dawo hayacinka to me kake me za ka yi nan kana haɗawa bai haɗuwa can daga zuwa kan an ce maka oyoyo ga miliyan ɗari biyu ɗari uku oyoyo na sanne da zuwa in kuma ka nutsa idan ka ya buɗe ka gane yadda harka take sai kuma abin da ka ji to me kake da to shi sa kowa nace sai mun yi kokari mun canza ina karantawa cewa na muku bayani ana a sati biyu bankuna sun anshi collection na biliyan hamsin da biyu while an ce akwai 1.7 trillion is not in circulation yana ajiye daga ɗan wannan moves ɗin da aka yi dala da ta kai 810 yanzu yau ina ga 640 yau ɗin nan a da 890 to ɗan wannan hargowa fafa da aka yi abu ya sauka kowa yanzu kuɗin yadda kasar lahira sun zame mai kaya sannan efcc suna tare da rada account din da aka ga alaɗin ya yawa za a yi question din shi waye wannan daga ina yanzu sun koma suna ta siyan masara suna ta siyan gidaje <laughs> to haka abubuwan suke ta faruwa malam to dole ne da nake cewa sai mun canza sai ka rasa mu ne talakawan abin zargi da tuhuma ko kosu a sama duk tunaninmu ɗaya ne gaba ɗaya kai ma da kake ihu a grassroots dama ce baka samu ba wa zulmu min shiya min nufusi fa in tajza illatin fali zafi fatin la yazlimi an mutanabbi ke cewa wa zulmu min shiya min nufus zalunci wannan tabi'a ce ta rai fa in taji za'ifati in kaga mutum na tseni fa li illatin lam yablimi to saboda dama ce bai samu ba to in ba a canza din ba gyaran ka gimtse ka bi halal ka ignoring haram ka hakura da abin da zaka samu to in ba mu yaki zukatan mu ba sai dai mu ta ihu kawai wanda ya samu dama a ce kaza kai ma ana tsaura ka zaka ga fata ka ta koma kaman kulba sai dan ciki da baya can ya cicika bala shakace da yar kana magana kamar kumurci ka shige daula mala <laughs> to ihu kake kawai saboda adam baka shaida komai to dole mu yi kokari mu nemi taimakon Allah subhanahu wataala mu gyara mala ya ci gaba da cewa wa qad awjaza Khalid ibn al-Walid wa ablagha hina wasafa junud al-muslimin Khalid dan Walid radiyallahu an ya takaita ya kuma kure matuka a lokacin da ya siffanta rundunar musulmai mukhatiban al-furs yana magana da farisawa lokacin da aka zo za a yaki yace qad ataitukum bi aqwami ni na zo muku da wasu mutane ne hum ahrasu ala al-maut minkum ala al-haya su sun fi ku kwadayin su dandane mutuwa fiye da yadda kuke san rayuwa su mutanen da nake tattare da su sun fi ku sha'awa da mararinsu su ɗanɗani mutuwa fiye da yadda kuke son rayuwa ana fahimta at-tabi'iyyul jalil abu wa'il shaƙiƙ bun salamar asadi wannan tabi'i ne mai girma radiyallahu an wallazi kana nitaja tarbiyyatil al-arba'ati ya kasance sakamako ne ko ko ce ko ƙyanƙyasa ta tarbiyyan guda hudu daga cikin shiryayyu wabni mas'ud akwai abdullahi dan mas'ud wa sa'id ibn abi waqqas wa ghayrihim kuma kankasa ce ta sa'id bin wa sa'd bin abi waqqas yana daga cikin wanda suka kankashe wannan tabi'i radiyallahu anhum afat tijarati wal buyut ya kyamaci kasuwanci da gidaje kadarori ya kyamace su wa lahu ko wa bana lahu fil kufati hasnan saghira aka gina mashi dan wani karamin gida a kufa ya yasahu huwa wa farasahu wa silahahu faqat wannan gidan kawai ya ishe shi ne da dokinsa da takobinsa kawai dan gida ne aka gina ga wurin makwacin doki shi kuma ga inda yake sannan kuma ga takobinsa kama abdullahi ibn mas'ud tunda malamin sa radiyallahu anhu a wasu shekaru can goma sha kaza mun karanto da ku tarihinsa ya zo zai gina gida radiyallahu an sai aka kira muhandis injiniya ya ce to wani mai kake so a maka bungalow kake so ko duplex sai ce a ah. ya tambaya abdullahi dan masu radiyallahu an kana so a maka gina ne bangalo ko ko a'a za a maka duplex wanda yake zai containing ita a gidan da zaka mani wanda na daga kai rufin din zai dawo da ni in na juya haka in ji kamar na tsaya bangon kabari in na miƙe ƙafa, in ji ina tunkuɗan wancan babin kamar da yana cikin kabari gidan da za ka mani kenan haka kuma aka yi masa gidan ɗan tsukuku to waye mai irin wani tunanin cikin mala gida da yalwa da kaza da AC da waye da meye baka tunanin kwanciyar kabari baka tunanin duhun kabari wani zubin kakan tsaya marayuwar duniya domin ta karantar da kai lahira kaga da an ɗauke wuta muna ta lalabe mu ga haske in fanka ta mutu kai ta mani kuta da jen zafi to sai ka suna yanzu saurin nan da kake kokarin ka ga haske iskan nan da kake kokarin ka shata yau in ka ji ka a cikin kabari ina hasken yake ina ainihin sanyin babu saboda inda za a kai ka saboda zafinsa idan da al'umma za su koma same ka bayan kwana bakwai kowa in an haƙo ka zai gudu saboda babu haske babu yalwa babu komai da kanka za ka fita ta ka kumbura wannan ramin ka cika shi bam to da kanka kuma za ka fashe babu abin da zai yi kuwa a kanka sai tsutsotsi ta ko'ina da mutane za su koma kwana bakwai su same ka kowa zai gudu da kuma haka kowa zai kasance wai mutum nawa ne a cikinmu za a kai shi lokacin damuna ruwa na tsatsowa tun ana kwalfewa sai a ga kawai kai ba a da wani alternative ga ruwa a sama ga ruwa a ƙasa idanuwar ruwa wani kabarin ta ga kusan idanuwa ne biyar bakwai tun ana kwalfewa a gajiya sai a ce kai a sa shi a bishi da dutse a danne a maza a kai baka taba gani ba to kasan ko kai irin wannan yanayin zaka shiga waye cikin mu da hankalinsa zai shiga ruwa yanzu ya kwanta babu shi amma za a saka a ruwa ruwan nan ana saka zai cika maka kunne ya cika hanci ya cika baki sannan a bika ka a danne wai karkar ruwan ya rago ka amma za a kammala da kai kai ka karata ka je ka Allah bayana ayyukan ka to shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace wa mal hayatud dunya illa mata rayuwa ce ta ƙarya ta ruɗi rayuwa ce ta ƙarya ta ruɗi kai a bakka da shekaru a ce ba ma cuta wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq kar a sa maka cuta a bakka da shekaru kawai a ce zaka shekara irin shekarun annabi nuh shekara nawa yi alaihi salatu wasalam duba ba so a ce misali kai da kanka zaka ce Allah kashe nan huta Allah kashe ni dan ba wani abu da kake jin dadin sa ka nesa ta zo kusa baka ganin komai a babu ganin wanda muke karatu da kuda su ba masu ran shekaru a cikin da haske zaka haske bai shansu sai sun sake sa lanta suna haskawa ko ba lura ba to a bakka da shekaru lafiyar sa kalau ya yi sheka. to kai ne ka shagaltu da rayuwa malam ka tsaya kana ta ta'asa za ka sai mai hattara jama'a rayuwan nan tana da ban tsoro mala yake cewa wa baqiya tula abzu tsawon rayuwarsa mutahaffizan lil jihad yana mai zabura zuwa ga jihadi haka lam ya'ud har sai da ya kai lam ya'ud ya'rifu mawazin as-suq bai ma san farashin kasuwa ba mala allati yata'amalu ta'amalu an-nas yadda mutane ke siyar da siyarwa sai da ya kai bai san farashin kasuwa ba nawa ne mudun shinkafa bai sani ba mudun acca maiwa tamba abin nan alkama masara gero dawa bai sani ba saboda su ba su bane a gaban shi kullum ina za ka jihadi nake nema a ce an yi ina ka fito daga jihadi nake tsaruwansa kasuwa ya ba ma yan kasuwa su yi ta'amuri da ita da mahammu ne zaka ka cuci wannan ka zalunci wancan kai gulman wannan kai zamban wannan duk kana nan kana tara ma kanka nauyi baka sani ba wa kana idza khala yanshiju ya kasance idan ya kadaita yakan dinga rusa kuka yabki bi saut yakan yi kuka da sauti wa tawajjo da radadi walau ju'ila lahu dunya idan da za a sanya masa duniya ala an yaf'ala zalika akan yayi wannan kukan wa ahadun yara a ce wani na kallon sa lam yaf'al ba zai yi ba wa kana lahu qus ya kasance yana da shema yakunu fihi huwa farasu yakan zauna a cikin ta da shi da dokin sa fa iza gaza idan ya tafi yaki na qadahu sai ya kwance wannan shema wa iza raja in ya dawo bana hu sai ya gina ta haka rayuwar shi ta kare in za shi yaki dama gidan wato abin nan mobile ne mobility ne abu ne wanda yake smoothable yana yana tafiya da abunsa in za shi yaƙi ya kwakwance ya ajiye tafi yaƙi in ya mutu ya yi shahada in ya dawo ya daura abinsa ana fahimta to mu bi rayuwa a hankali mala ce haka zal mujahid haka nan mai jihadi yamzi ila al-amam yakan tafi zuwa gaba sauba wato gabashin ko goshin ghayatihi al-kubra wato burinsa mafi girma la yaltafitu ila alwara baya waiwaye zuwa baya wala ya'ba'u bid-dunya baya damuwa da duniya wa yaqulu ghayra wajil yakan fada ba tare da jin tsoro ba wala asif ba yana mai takeici ko bakin ciki ba yana cewa wa arani asmu bi sa'i wa wa'i an jaza'in min ma'dinil ardi bak yace wa arani nakan ga kaina asmo ina ɗaukaka bi sa'ayi da nemana wa wa'ayi da kuma kiyayewa ta an jaza'in daga barin wani sakamako bahsin wato mara kima mara daraja min ma'dinil ard na daga cikin madanin ƙasa ni ban san shi aka ba ba shine matsala ta ba hasba nafsi min aljaza'i shu'uri annani fil ilahi afdalu nafsi hasbi hasba nafsi ya ishi raina min aljaza na sakamako shu'uri jina annani cewa ni fil ilahi abdulu nafsi cikin neman yaddan Allah nake ainihin yada rayuwata wannan kawai ni ya ishe ni sakamako ba sai na nema wurin wani ba na san cewa Allah subhanahu wata'ala nake ma aiki tun da dan shi nake yi wannan ya ishe ni sakamako wa qala ibn al-mubarak abdullah ibn al-mubarak ya ce radiyallahu anhu baghdul ayati wa khawfullahi akhrajani wa bai'u nafsin bima laysat lahu samana baghdul ayati kira rayuwa wa da kuma tsoron Allah subhanahu ta'ala akhrajani shi ya fiddo ni daga gidana wa bai'u nafsin da sai da raina bima laysat lahu samana da abinda ba kuɗi za a bani ba a nan na zahiri Wanene ne zai shahada a bashi kuɗi babu amma abin shahadanka yana wurin wa yana wurin Allah subhanahu ta'ala don haka zan sai da raina da abin da ba kuɗi za a bani ba yanzu kamar yadda nake faɗa ne multiplication a wurin bature idan ka ce misali a 1 minus 1 misali a wurin bature zai ce maka equal to ne zero amma a wurin Allah subhanahu ta'ala ba haka bane in ka ce one minus one a wurin Allah equal to ten. ɗaya a cire ɗaya a wurin Allah goma ne shi a wurin subhanahu ta'ala saboda man ja'a bil hasanati falahu ashiru amtali, ɗin mutumin da ya zo da lada guda ɗaya in ka ba da ficika sai baka goma Saɓanin wurin mature. ana fahimta don haka zan ba da raina da abin da ba kuɗi ne zan saida da ita ba ni na san abin da yasa zan bada rayuwar wato ita ce shahada inni wazintu alladhi yabqa li ya'dilahu ma laysa yabqa fala wallahi mattazana inni wazintu alladhi yace ni na auna wannan abin da ya meye wanda zai wanzu li ya'dilahu wanda zai yi daidai da rayuwata ma laysa yabqa abin da yake ba zai saura ba fala sai na duba a'a wallahi na rantsi da Allah mattazana ba su daidai ba na duba cikin abin da zai rage menene abin da zai wanzu wanda zan kwatankwata shi da rayuwata in na baya sai na duba ba wani abu da zai iya wanzuwa wanda zai daidai da kima rayuwata don haka gara ni sai in ba da rayuwar kawai in nemi yadda da dacewa wurin Allah subhanahu wataala wa an Musa ibn Abi Ishaq al-Ansari an samo daga Musa ɗan Abu Ishaq al-Ansari radiyallahu an anna Ali ibn Asad cewa aliyu dan asad radiyallahu an kana qad qutil wata rana ya kasance an kashe shi wa sana umuran izama amma gabani a kashe shi ya aikata al'amura manya manya famarra laylatan bil kufa a wani dare ya shuɗe a kufa fa iza bi rajulin sai ga wani mutum ya qara'u min jawfil layl mutumin na karanta cikin talatelin dare yana karanta wannan aya qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kace ya ku bayina waɗanda suka banzartar da rayuwarsu suka ainihin illata kawunansu kar ku fidda tsammani daga samun rahmar Allah subhanahu wataala aya ce wannan faqala ali sai aliyu dan asad yace radiyallahu an ai kai malam nanata mani ita fa'ada sai nanata thumma qala sanai yace kai na ta mani fa'ada sai na ta sun sai ya sake ce da mutumin a'id sai ya na ta fa'ada ya na ta wannan aya fa'amat sai ya tafi ya yayi wanka sun maghasala ba sannan sai ya wanke tufafin sa shi Ali radiyallahu an fata'abbada sai yayi bauta hatta amish amashat ina min albuka har sai da idanuwansa suka yi dishin dishin saboda kuka akwai akfash akwai a'mash akfash shine wanda bai gani da ainihin rana a'mash wanda bai gani da daddare kun san akwai haka sai da idan shi haka yi dulin dulin wa sarat rukbatahu ka rukbatay alba'id guyawunsa saboda sujjada sai da suka ga yadda ka san ainihin wato guyawun raƙumi faqad al sai ya fita yaje ya yaki ainihin teku falaqiyar roma sai ya haɗu da rumawa faƙaranu marakibahun bi marakibil ado su rumawa sai suka gwama suka haɗa ainihin wato kwale-kwalensu da kwale-kwalen makiya wato shi Ali ibn Asad suka gwama ainihin kwale-kwalensu da na makiya da rumawa qala ali sai Ali ya ce radiyallahu an ibn Asad ba Ali ibn Abi Talib ba la aslubu aljannata ba'da al-yawmi abada wallahi ba zan nemi aljanna ba bayan yau har abada wannan ita ce damata faqtahama bi nafsi sai ya fada ya kutsa da kansa fi safainihim a cikin kwale-kwalen rumawa fa mazala yadribuhum bai gushe ba yana dukansa suna dukansa wayan azu su kuma suna janyewa suna farfashewa waya turibum yana su wayan azu suna farfashewa hatta malu fi shak wahid har sai da suka tuntsira kwale-kwale sai ambaliya da su suka juya fankafa'at alaihi mustafina sai kwale-kwalen ta danne su gaba ta juya da su fagaraka wa alaihi dir'ul hadid sai ya nutse a jikinsa kuma akwai soke na ainihin karfe tunda ya masa nauyi kaga ba zai yi ninkawa ba wannan shine ya zama ajalinsa sai mutu ana fahimta kullun nukan ce kun ga tunaninsu kenan jama'a dole tunanin mu ma ya sake yadda muka rungumi duniya muke binta ta kowace hanya nemanta ake yi duk da tsufar duniya da sharrinta da kasantuwanta la'ananniya a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda ad-dunya mal'unun mal'unun ma fiha ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha duniya tsinanna ce kuma abin da ke cikin ta ma Allah ya tsine mata amma duk da haka mutane suna fafutuka su hana idan su dare su bacci su yi shirka a nakasa wanda za a nakasa a jefi wanda za a jefa a yi ma wanda za a yi ma kasafi duk gashi nan duk da sunan neman duniya ana fahimta